بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سؤال بركة وأند الله سبحانه وتعالى حتى ملكو أدي دي ونن لوكتي من أرقى الله سبحانه وتعالى يا البركة تلو كتن دا مكي أتكي كم يبامي إيكم سامن دامن سوراري أبوان دا أكي تناتد دمو دنگنا دوانن درسان دسكي مغانا أكا مسألولين توحيدي na ta Allah da kuma nisanta da dukkan wani abin da zai kaɗa mutum a shirka wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga shirka da dukkan wani nau'i na shirka kuma Allah subhanahu wataala muke roƙo ya datar da mu ya sanya mu daga cikin wanda za su koyi da abubuwan da ake tunatar da su mun fara bayani a cikin darasin da ya gabata dangane da nau'uka na ibada wanda mun yi bayani akan nau'i na harko wanda muka ce yana daga cikin nau'uka na ibada shine yin tsoro bi mana tsoro eh mun kai magana shine eh, addu'a da kuma neman taimako daga Allah subhanahu ta'ala eh, mun fara bayani akan jin tsoro shin tsoro da dan adam ke ji a zuciya wanda ma yake mana tsoro yana daga cikin nau'uka na ibada wanda Allah Allah ka ya kamata mu ji sa bai kamata mu ji tsoron wani bani cin Allah amma balan zai mana bayani akan abubuwan da ya kamata dan adam zai ji tsoronsu wannan bai da laifi akwai abubuwan da kuma idan ya ji tsoron su za a ce yana da laihi yi ma Allah subhanahu ta'ala shirka wanda nan zai fara mana bayani a kan shi saboda haka mala yace aksamul haufi karkasuwan jin tsoro shi mala yace al sirri wa huwa al alladhi ma'ahu dhullu wa khudu' wa mahabba akwai wani nau'i na harko da ake cira jin tsoro na sirri me yake ne da jin tsoro na sirri malaki ce mana abin da ake ne da shi yake huwal khawfu alladhi ma'ahu dhullu wa khudu' wa mahabba shine jin tsoron da akwai karkaskantar da kai tare da shi da kuma tawadu'i da kuma soyayya kana jin tsoron wannan abun kuma za ka kaskanta da kanka daga wannan abun kuma kana son wannan abun to shine malai ce mana wa huwa an ya khafa min ghairi llahi ma la yaqdiru alaihi illa Allah abinda ake nihi da khawfu sirri a takaice mala yace shine ka ji tsoron wani Allah akan abin da babu wanda ya kamata ka ji tsoron shi a dangane da wannan abun sai Allah to wannan shine ka ce khawfu sirri jin tsoron wani Allah akan abun da bai kamata ka ji tsoron wani Allah akan shi ba sai Allah shi kaɗai kamata ka ji tsoronsa akan wannan abun shine ma ce kamar mi ka an ya hafa min lahi an hu bi maradin aw faqrin kamar ka ji tsoron wani Allah a kan cewa kai je ya sabbaba maka samun rashin lahiya ko ya haddasa maka ko ya zamanto dalilin talaucewanka Allah subhanahu ta'ala shi ke azitarwa Allah subhanahu ta'ala shi ke ba da lafiya Allah subhanahu ta'ala shi ke sanya rashin lafiya kenan bai halitta ba ga ɗan adam kazo kana jin tsoron wani wai kare ya je ya cuta maka mi rishin lahiya Allah subhanahu wataala shi ke bada lahiya kum shi ke sanya rishin lahiya kenan dukkanin al'umma wallahi da za su tashi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cikin wani hadisi qudusi أن واعلموا أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء lam yadurruka bi shay illa kataba Allahu alayka aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ka sani da dukkanin al'umma wallahi za su taru su ce wai dole za su sanya wane su cutar da kai a sanya maka rashin lahiya kuma wallahi Allah subhanahu wataala in dai bai so haka ba a wanda ya isa ya maka wannan cuta haka kuma lahiya mutum nawa za ka samu cewa wasu daga cikin kisoshinsu za ga an yi an yi an yi a cutar da su sai ga abu ya gagara tun Allah bai kaddara haka ba mai ba da lafiya da mai sanya rashin lafiya da cuta Allah subhanahu ta'ala shi ke sanya rashin lafiya saboda haka wannan nau'i na tsoro na farko da malam gaya mana alkhawfu sirri jin tsoro na sirri shine ka ji tsoron wani Allah akan babu wanda ya kamata ka ji tsoron eh, ka ji tsoron shi akan wannan matsala sai Allah to idan ka yi mu wani Allah shi wannan ka yi shirka kamar ka ji tsoron wani kare sanya maka rashin lahiya ko ka ji tsoron wani kai talauta ni gani kaka shi shi ke talauta shi ke azitawa saboda haka wannan nau'in fa shine mala yace wa hadha khawfi la yajuzu eh, ta'alluqu bi ghairi llahi aslan yace wannan nau'i na tsoro bai kamata ka hada shi ga wani Allah ba bal Allah shi ya kamata shi ya cancanci wannan wa hadha qism yace sai dai wannan nau'i huwa al-waqi'ul yawm shine zamu samu a yau min ubadul qubur za mu same shi wurin waɗanda suke bota ma kaburbura bi ma'ana masu bota ma waɗanda suke cikin kaburbura ko kaburbura da kansu yake wannan shine domin ma yake zaka same su fa innam yakhafuna salihina bal tawaghiti kama yakhafuna Allah bal ashad malai zaka samu waɗannan mutane suna tsoron wa'annan mutanen da ke ciki da suke ikirarin cewa wai salihai ne malai yace bal tagutai ne suna ikirarin cewa wa'annan mutane suna jin tsoron su yake bal suna jin tsoron su heda Allah subhanahu wata'ala wallahi za ka samu sai da suke jin tsoron wani kabari kar ya je wannan na kabarin nan ya ji su sai ce kai kai kai hanniya gaban kabarin wani ba a kaza kar ya je ya sanya maka rashin lahiya kai ya je ya kalauta kai je talauta ka kai ya je ya yi ma kaza yadda suke jin tsoron wa'annan da ke cikin kabari malam yace sun fi jin tsoron mutanen na ma da Allah kaga wannan matsala ne kamata yi duk wani abin da ya kamata bai kamata wani Allah ya baka shi ba sai Allah subhanahu ta'ala ka ji tsoron Allah dangane da wannan ba wannan wani Allah ba saboda haka yana daga cikin nau'uka na tsoro ma da yace shine an yi al insani ma yajibu alaihi min al wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar bighayri uzrin illa khawfan nas malaki shine ka wani abin da ya zamanto wajibi ne a kanka kamar abin da ya zamanto wani jihadi ko wani umarni da ayyuka na alkhairi kaga ana wasu abubuwan da bai kamata ba kana so ka yi tunatarwa akan cewa bai kamata a yi ba sai kana jin tsoron mutane ko kana ga wani abubuwan da ake yi da ya kamata ka tsawatar ka yi kamata ka tunatar sai ka yi shiru dan ba don koma da yake ilbi gairi uzrin sai dai illa li khawfin nas sai dai kana yin haka ne dan saboda yin tsoron mutane mala yace fa hadha haramun to wannan haramun ne kenan ba za a ce ka yi shirka ba tunda amma wancan doka cewa ba wanda zai baka wannan kuɗin sai wani ko wanda zai sama rashin lahiya wane ne ko shi zai baka lahiya wannan kayi shirka amma don wani abun da ya kamata ka yi hani a kai sai baka yi ba don jin tsoron mutane to malai yake wannan haramun ne to Allah subhanahu wa ta'ala yake ce inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Yake wannan aikin shaytan ne da zai zo ya ta kuma tsoratar da mutane yana tsoratar da bayan Allah na gari akan cewa kar ku yi kaza ai kaza zai same ka idan ka tunatar da shi zai iya liƙe ka idan ka yi mai kaza zai hana ka kaza ba zai baka zakkan shi ba ba zai kai ka wuri kaza ba zai ka kaza zai kore ka daga gidan shi zai kaza sai yayi shiru to wannan malai ce cewa haramun ne kake bai kamata ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allah ya ce kar ka ji tsoron su ku ji tsoro na ni in dai kun kasance muminai na gaskiya saboda haka yana daga cikin nau'uka na tsoro kuma wannan malami mana bayanin bayaninsa shine ce khawfu wa'idullah alladhi tawa'ada bihi al-usat shine mutum ya ji tsoron wannan alkawarin da Allah subhanahu ta'ala ya doka ma wa'anda suka zamanto masu saba mai to jin tsoron wannan yana da shi ma yana daga cikin nau'i daga cikin nau'uka na tsoro shine malai ce mana domin Allah subhanahu wataala yake ce zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id kenan wannan wa'idi na Allah mutum ya zama to yana jin tsoron sa shi ma yana daga cikin nau'i daga cikin nau'uka na tsoron Allah to malai ce yana daga cikin nau'uka na tsoro akwai wanda ake ce ma al-khawfu tabi'i shine tsoro na ɗabi'a na al'ada zaka samu kanka kana tsoro wannan abubuwa shine malai ce huwa al-khawfu alladhi laysa ma'ahu dhullu wala khudu' shine wannan tsoron shine zai zamanto wanda babu wani tsoro tare da wannan tsoro kun babu wani kaskantar da kai ko wani dawadu'i a kan shi ba ka jin tsoron wane don wai kana kaskantar da kai kai cutar da kai bari yi sannu sannu bari yi kaza kai cutar da a'a babu wannan tare da wannan shine yake mi kal khawfa min adu kaman jin tsoron makiyinka kana jin tsoron makiyinka kai cutar da kai to wannan yake wannan khawfu tabi'i wannan khawfi ne na tabi'a ko kana jin tsoro wani zaki ko kana jin tsoro kakka nitse a cikin ruwa to mala yace fa hadha la yuzammu wa huwa alladhi dhakarahu dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi qissati Musa alayhi salatu wassalam fa kharaja minha khaifan yatarakkab lokacin da wani zo ce ma Nabi Musa ga Fir'aun ta yana so ya turo mutane a zuwa halaka ko a kama ka ko mutanen gari annan Musa sai ya ta cikin garin yana jin tsoro kar mutanen nan su riske shi to wannan shine ake kira al-khawfu tabi'i jin tsoron wai ka zaki ya tare ka ko jin tsoron kawo wani makiyinka ya same ka ko jin tsoron karka nice a cikin ruwa to wannan ya ce tsoro ne wannan nan ɗabi'a amma matsalar tsoro inda yake wuri guda biyu ne ka ji tsoron wani Allah akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya kamata ka ji tsoron shi akan wannan abu kamar ka ji tsoron Kawo ne ya sama rashin lahiya ko kai talauta ka ko kai ya cutar da kai ko kai ya maka da to wannan Allah subhanahu wataala ya kamata ka ji tsoron sa dangane da wannan ko ka ji tsoron mutane akan abin da ya kamata wajibinka ne ka yi wannan abun to idan baka yi wannan abun ba malai ce ka yi haramun kenan wannan nau'i na uku shine tsoro ɗabi'a na ɗabi'a wanda zaka ji tsoron ka ka rintse cikin ruwa ko kan wuta ya kama ka ko kan mota ta buge ka ko kai kaza wannan tsoro ne wanda ya zama to yana cikin ɗabi'a a ɗabi'ancen ɗan adam ana samun wannan tsoro a cikin zuciyarsa to malam yayi mana bayani dangane da nau'uka na ibada kuma yace almahabba shine tsoro shine mi so ka so Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wataala ce minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani sun fi kowa son Allah subhanahu wataala saboda haka so ka so abu dan Allah shi ma nau'i ne na ibada sai dai so ya kasu kasu kashi akwai mana yake mana so ya kasu kasu kashi da yawa wanda zai yi mana bayani akan wannan kasusuwa da da ya kaskasu malai ce abin harko shine mahabba tabi'iyya akwai wani so da zaka samu na ɗabi'a ne shi ma kamar da muka ce can tsoro na ɗabi'a ka kara tsoron kar a buje ka mota kare buje ko ka nitse a cikin ruwa to malai ce haka shi ma so akwai so na ɗabi'a ka mahabbatul ja'il tu'am kamar da zaka samu idan kana jin yunwa kana son ka samu abinci to wannan so na ɗabi'a ne wa zam'anu lil ma ko idan kana jin kishirwa kana so ka samu ruwa akwai kuma so na kala na biyu shine mahabbatu unsun wa ulf shine zamanto so wanda za ka yi wanda kana zuwa yani kana kusanta zuwa ga wannan abun kuma kana son yin yanayi da haraka da wannan abun shine ma nake wahiya mahabbatul mushrikina fi sina'a wa mahabbatul mushtarikina fi sina'a aw ilmin al murafaqa aw tijara aw safar ne ma yace kamar so wanda zaka samu kana yi ma yan uwanka wanda kuka haɗu a cikin aiki guda ko ka haɗu a cikin tahiya ko kasuwanci da sauransu wa mahabbatul ikhwa ba'dhum li ba'd ko so da dan uwa yake ma dan uwansa sannan kuma akwai so kuma na tausayi da rahama shine ma yace shine kamar so da ma'aifi ko ma'aifiya take suke ma su shine ma yace wa'an gano uka guda uku babu wani latar ta jimu ta'alim fa hiya sun sulhu bayna wujuduha fihim la yakunu shirkan fi mahabbatillah yake wannan nau'i guda uku so na ɗabi'a kamar da kake son ka samu abinci ka ci ko ka samu ruwa ka sha ko yadda kake son ɗan uwanka ko wanda kuke tare kuna aiki tare ko yadda ma'aifiya ko ma'aihi suke son 'ya'yansu yake wa'annan nau'uka guda uku na soyayya ba a ce wai idan ka su ka yi shirka ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka a cikin son sai yake a'a amma akwai nau'i na biyu wanda malam zai gaya mana kashi na biyu da yake an mahabbal khasa abinda ake nihi da so na daban na keɓe shine mai allati la tasluhu illa lillah wanda bai kamata ka so kowa da wannan abin sai Allah subhanahu wa ta'ala wa mata ahabbal habbal abdu biha ghayrahu kana shirkan la yaghfiruhu Allah duk lokacin da wani dan adam ya so wani Allah dangane da wannan so to malai ce to Allah subhanahu ta'ala ya zamanto ba zai gafarta mutum wannan mutum domin ya yi shirka shine kamar son bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ka so Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abubuwan da ya yi umarni a kan ka bi su ko ka aikata su malai ce wannan ibada ne da ya kamata ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kada ya kamata ka so shi da wannan bai kamata ka yi ma wani Allah subhanahu wa ta'ala shi ba saboda haka tun ana nuna mana lokacin mu yayi la'alla za mu dakata a nan idan mun zo darasi na gaba za mu kawo takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi wannan so da ya kamata a yi ma Allah kuma ya ne son da ya kamata mu yi mu Allah yake da kuma nau'ikansu da kuma dalilan da ke nuna cewa Allah subhanahu wataala yana son bawa da kuma dalilan da ke nuna cewa bawa yana son Allah wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dayatar da mu ya datar da mu kurakuran da muka yi a cikin wannan darasi da sauran su Allah ya gafarta mana abun da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan shi da mu da baki daya anan zamu dakata wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh